This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da noma da kuma jamhuriyar FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yau biyu ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi tir da harin da ƙungiyar mayakan alshabab da ke somaliya ta kai jiya lahadi a wani otal da ke birnin mogadishu wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa wani abu ne daga waje ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan rasha samfurin jet da ya faɗi a masar sannan ga dukkan alamu kace na can da ake yi a najeriya tsakanin mai magana a madadin jam'iyyar apc mai mulki da jam'iyyar pdp mai adawa ya kazance To kanin labaran kenan rundunar tsaron Najeriya ta ƙara miƙa waɗansu mutane 182 ga gwamnatin jihar Borno bayan ta tantance su sai dai masu kula da lamura na cewa. Ni mu muna ganin kamar fa ya yi hanzari ana cikin hanzarin sakin wa'annan mutane. Ya dace a ce fa an tantance an zaunar da su ah, a wani sansani an lura da lafiyansu da hankalinsu da, da natsuwansu sannan kuma a duba irin aƙidinsu. Ƙungiyoyin jin kai kuma na gani al'umma na da rawar da za su taka wajen sake tsugunar da waɗanda tashe-tashen hankalin Boko Haram ya shafa. A cikin kwanakin nan ma mun ga mutane kasan waje suna zuwa har Najeriya su taimaka balle mu da muke gida da kanmu ya kamata gan cewa mun tashi mun ɗauki wannan damuwansu mun zaman da shi namu kuma mu ma mun taimaka. sai kuma jamhuriyar Nijar inda babban bankin duniya ya kaddamar da wani shiri ko ta wanne fanni ne zai inganta rayuwar al'umma projen ga ne za shi bunƙasa duk projejjuka da suke nan ga aiki yusufu aliyu harande kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tar da harin da ƙungiyar mayakan Alshabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otal da ke birnin Mogadishu wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da kuma su 'yan majalisar dokoki biyu. Kwamitin sulhun ya yaba da matakin da sojojin Somalia suka ɗauka wanda ya kai ga kashe dukkanin maharan yana mai jaddada cewa ta'addanci a dukkanin nau'ukansa. na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi barazana ga kwanciyar hankali a duniya hukumomi sun ce mayakan sun tayar da bama da aka shaƙe cikin motoci a mashigar otal ɗin na sahafi sannan 'yan bindiga suka afka cikin otal ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa suka fai sauka ministan tsaron somalia abdulrazak umar muhammad ya gaya muryar amurka cewa maharan na saye ne da kakin sojin ƙasar burundi waɗanda ya ce watakila sun samu ne yayin da alshabab ɗin ta kai wani mummunan hari kan sansanin sojin burundi ɗin da ke ligo a cikin watan yunin wannan shekarar cikin waɗanda aka kashe har da janar abdulkarim yusuf daga badan wani tsohon kwamandan soji wanda ya jagoranci samaman da ya tilasta ma alshabab ɗin ficewa daga mogadishu a watan agustan shekara ta 2011 a baya janar daga badan ya yi ta tsallake rijiya da baya a yunkurin alshabab na halaka shi kakakin alshabab sheikh abdul aziz abu musab ya ce su suka kai harin a wani bayanin da ya fitar jiya lahadi wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa ne wani abu daga waje ne ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan rasha samfarin jet da ya fada masar sinov ya ce jirgin ya samu mummunan lahadi ne wanda ya hana shi ci gaba da tafiyarsa ya ce hanyar bayyana wannan al'amari ita ce kawai cewa wani abu daga waje ne sanadi muna masu kau da yiwuwar matsalar inji muna masu kau da yiwuwar wani kuskure daga matukin jirgi ko kuma wani ma'aikaci wanda ake kira ajizancin dan adam a cewarsa yayin da snob yake kau da yiwuwar ajizancin dan adam a matsayin sanadi yana mai ba da shawarar a dakaci sakamakon binciken da ake yi jirgin dai ya ɓace ne daga mahagar rada ranar asabar ɗauke da mutane 224 waɗanda duk suka hallaka ga dukkan alamu kace na can da ake yi a najeriya tsakanin mai magana a madadin jama'iyyar apc mai mulki da jama'iyyar pdp mai adawa ya kazance an ruwaito sakataren yada labaran apc na ƙasa lai muhammad na gaya pdp cewa a wuta daina kuka ta sake fasalinta auta dusashe wannan na faruwa ne bayan da pdp ta zargi shugaba muhammadu buhari da ci gaba da yin kalamai marasa amfani ga tattalin arzikin najeriya waɗanda a cewar pdp suna tsorata masu niyyar saka jari a najeriya lai muhammad ya ce pdp ce ta janyo ta faduwa to amma olisimetu sakataren yada labaran pdp na ƙasa ya ce ya kamata shugaba buhari ya bullo da nasa irin tsare-tsaren na yadda za a gyara abin da shugaban ke kira durkusasshiyar tattalin arziki a maimakon a yi ta sukar gwamnatin tsohon shugaba gwala jonathan metu ya ce gwamnatin buhari ba ta da alkiblar manufofi da kuma azanci kan yadda za a bunƙasa tattalin arzikin najeriya a kuma ɗora akan kan abin da ya kira ci gaban da pdp ta samar cikin shekaru 15 da suka gabata a bangare guda kuma lai muhammad na cewa yadda pdp ta yi ta lalata cibiyoyin gwamnati da kuma bakanta kowa in banda ita kadai ba zai haifar ma jam'iyyar komai ba illa kaicon siyasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban turkiya recep ayyub erdogan ya faɗa yau litinin cewa ya kamata fa duniya ta mutunta nasarar da 'yan jam'iyyarsa ta adalci da ci gaba ta samu a zaben majalisar dokokin da aka gudanar wanda ya bayyana da cewa zaben kwanciyar hankalin mutanen ƙasar ta turkiya ne da suka yi zaben na jiya lahadi ya sake mai da ƙasar ta turkiya ƙasa mai jam'iyyar siyasa guda bayan watanni biyar kawai da jam'iyyar ta akp ta rasa rinjayenta a majalisar dokokin ƙasar a karo na farko a sama da shekaru goma. Labaran duniya kenan kuka saurara. rundunar sojin najeriya ta sanar da miƙa mutane 182 da take tsare da su da suka kunshi maza da mata da ƙananan yara da ta ce ta tantance ta kuma hakikanta cewa ba su da alaka da boko haram taka muka tattauna da dr usman muhammad na jami'ar kaduna da ke tare da mu yanzu haka ɗakin watsa shirye-shiryen namu wanda ya bayyana cewa ya kamata hukumomi su taka tsantsan wato alheri ra'ayina game da wa'inan ah, wanda ake saki bayan an kama su daga uh, yakin nan na boko haram shine ni mu muna ganin kamar fa yayi hanzari ana cikin hanzarin sakin wa'inan mutane ko da yake wasu akan ce an tantance su ba su da wato wani halaka da mutanen nan wasu kuma suna da shi uh, ya dace a ce fa an tantance an zaunar da su a wani sansani an lura da lafiyansu da hankalinsu da, da natsuwansu sannan kuma a duba irin aƙidinsu uh, akasari za ki ji bama na tashi nan da nan nan da can wannan magana ce fita aƙida wacce take ta yi kanta a zukatan mutanen bai kamata ba a ce da an kama su a sake su a tantance su a zauna tukuna da su a duba hankalinsu da natsuwansu saboda irin uh, ni'yasu da suka shiga cikin irin wannan hali na jini suna ganin jini wasu an kashe a gabansu wasu an yayyaka su a gabansu ya kamata su samu natsuwa kafin su shiga mutane. Eh, wato waɗansu daga cikin waɗannan waɗanda galibi waɗanda aka saki dinnan daga ciki ana tsammani ko waɗansu matansu ne waɗansu 'ya'yansu ne waɗansu kuma dai suna da wata alaƙa da waɗanda ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram nan kana gani za a yi ma waɗannan adalci da aka ci gaba da rike su don ana tunanin cewa suna da alaka da waɗansu da ake gani 'yan uwansu ne da suke cikin kungiyar boko haram to wayannan din ma ai suna da haƙƙi a gwamnati su nemo 'yan uwansu da abokan arzikin su ba da an kama su ba su san inda 'yan uwansu ke ba da abokan arzikin su ke ba da inda za a tsugunar da su kawai ba a kai ko ina ba sai a ce an sake su sun shiga cikin jama'a ba su san inda za su ba wasu su ma a akasari muna samun labari na akan cewa in suka fito neman 'yan uwansu suke ko iyayensu ko kuma mazajensu ko matayensu wanda yake wasu an kashe su wasu kuma suna cikin gari ko sun ba zama cikin wani su sansani ya dace a ce gwamnati ta ba su haƙƙin riƙe su domin ta jinginar da su ga iyalansu wanda suke na hakika suna nan saboda halima wannan yaƙi fa wani abu ne ka fito lafiya lau wani abu ne kuma ka zanna cikin mutane da irin wannan wato mm, wato girgiza da shiga hali da kai na neman 'yan uwanka wanda za ka gani domin ka ji daɗi ka samu sa'ida. Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Kaduna dangane kuma da korafin da waɗansu hukumomin gwamnatocin Najeriya ke yi cewa ba su da isasshen abincin da muhimman abubuwan bukata da na kula da mata da ƙananan yara da aka kwato daga sansanin ƙungiyar Boko Haram. Mr. Peter Shamaki Gad wani mai fafatukar kare hakkokin bil'adama a Jos wanda shi ma muke tare da shi yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shiryen ya bayyana cewa. To a gaskiya in dai wannan maganan gwamnati ne ba su kyauta ba don muna kwanakin nan ba da jima da muna ta duba mu gaya ne da samu arewan mu haɗa kai musamman one not inda aka sani daga baya a cikin shekaru da suka wuce gwamnatin jiya lagos sun taɓa kwashe wayansu masu bara aka mai da su state su zuwa su kasashen ibo da arewa kwana san mutanen najeriya su yin kuka da babban murya cewa wannan bai dace ba to abin mamaki ne a gan mutane suna cikin irin damuwan halin da suka samu kansu kan mutanen da suka ji rauni kuma suka samu tashin hankali don faɗace boko haram ana nana mai da su gidajensu kuma an kawo su don a taimaka gwamnati sun ce ba haka ba da haka dan kara murya nan roki shi gwamnan da ya yi kokari ya ganya ne da a taimaka ko da wani makaranta da a dan keɓa ana ba su abinci a dan yi tent a fara daga wannan wajen kuma na sa akwai kungiyoyi masu zaman kansu da yawa da za su so su taimaka don haka ya hakuri a mutanen na 'yan najeriya ne ba da sun kansu bane suka samu kansu a halin da suka samu kansu yanzu don haka dole ne a hakuri a taimaka musu kuma duk inda ake a duniyan nan mutane sun samu kansu a cikin ruwan abin da muke kira internet displaced persons ya kamata gwamnati at all, all level daga local government ta zuwa feda su taimaka a cikin kwanakin nan ma mun ga mutane da kasan waje suna zuwa har najeriya su taimaka balle mu da muke gida da kanmu ya kamata gan cewa mun tashi mun ɗauki wannan damuwansu mun zaman da shi namu kuma mu ma mun taimaka don su samu su yaran su je makaranta su samu su je su samu eh, bukata daga asibitoci kuma mata ma a duba su a tabbatar da rayuwarsu ya dai dawo daidai daidai inda su ma su ji daɗi su tabbatar cewa kasan Najeriya san da zaman su kuma mun yadda cewa wahalan suka samu kansu wahalan dukkanmu ne kuma ya kamata a taimaka. haka yake to hiram kenan da mr gad shamaki fita daga jos yau Prime ministan jamhuriyar Nijar, barji rafini ya jagoranci bikin kaddamar da wani shirin babban bankin duniya na inganta rayuwar mata da ke yankin sahel wakilin musulmi muni barma na dauke da karin bayani Akalla miliyan 200 na dalar Amurka ne za a kashe a tsawon shekaru hudu a ƙarƙashin wannan furoshe da zai karkata kacokam ga ayyukan inganta rayuwar mata da yara ƙanana a ƙasashen da suka hada da Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Chadi, Mauritania da Niger. Musamman abin da ya shafi fannin ilimi da kiwon lafiya don ganin an magance matsalar rashin ba da mahimmanci ga tsarin sanya sarari tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Fatimatu Musa ƙwararriya ce a ayyukan inganta tsarin iyali. Projen ga shi ne za shi bunƙasa duk projejuka da suke nan ga aiki bisa kan wannan hanya ta kilon lahiya ta ba mata incinsu kuma da mata su samu abin aiki da bukata kansu kuma inda maza da al'umma duka za su kama ma mata su samu incinsu kuma su ji daɗin zaman duniyarsu su samu lahiya su samu karatu su samu waye kai don saboda su umfani kansu su umhani gidajensu da al'umma duka a yayin ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya kawo nishar a ranar 6 ga watan nuwamba na shekarar 2013 ne hukumomin kasar suka buƙaci a tallafa wa nijar domin fitar da mata daga ƙangi in ji ministar al'ummar nijar madam mai cibi dandobi cikin wannan ziyara ya zo da babban firistinan banki banka mundial kama banki na duniya suka zo suka kawo mini ziyara to ga lokacin nan president kin namu Alhaji Muhammadu Isu ya ce musu kun gani mu kasashen Sahel akwai matsala iri-iri kuma ga mu da yara muna da matasa muna son ku yi muna goyon baya ku sa muna hannu saboda alhakin yaran ga mu hidda su yaro ya kamata a bashi abinci mai kyau a bashi tarbiya yaro ya kamata akwai likita in kina da matsala muna son mu kasashen sahel ku sa muna hannu ya zaman toko kiran nan da alhaji muhammad isufu ya yi ba don nijar ɗaya kawai ya yi shi ba ya ce kasashen sahel kyaf gaba ɗaya duka matsalar mu guda take tawagogin ministocin cigaban al'ummomin kasashen da wannan proje ya shafa za su ci gaba a tsawon kwanaki hudu a nan ya mai suna nazarin hanyoyin tsara daftarin ayyukan da projen zai karkata a kansu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla kada da ya shafa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anar washington na cewa karfe goma da kwata na asuba ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Idan har masu sauraro kuna biye da wannan shirin sau da kafa, a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna wato alhaji aminu abdulfata a inda yake magana a madadin iyaye dangane da matakin shugaban ƙasa a yau za mu ɗaura daga inda ya ci gaba da jawo hankulan al'ummar musulmai da mabiya wasu addinai a ƙasar baki ɗaya. Ƙwalƙoliyar daraja shi Kaga daga nan kuma sai mu ɗauko sauran littafanmu wannan wagada. littafan mu da masaba ta malikiya ta karantar da mu su nan ishmawi iziya risala in an ɗauko su yanzu da al'umma za su san wa'annan kawai a tsaya kansu fitina mata kare cikin ƙasa to kaga duk sarai sarin yanzu mu shigo da wancan littafin zai sa kuma sai a dage wannan hanyoyin masu dawo dan ni gaskiya ina da goyon bayan kamar irin wancan tsari da ake yi na ingila kaga na san shekarar shekaru kamar tsarin ingila ta yadda ku tsara karantar da yaran ko da ba ku sa irin makarantu na tsari na hukuma ba ku ku je ku tsara ko da a gida ne a syllabus da komai ku karantar da su sai ku samu ma tallafi daga hukuma in lokacin jarabawa ya yi aji kuna aika makarantun ku a kaga wajibi yanzu ya zo makarantun namu wanda aka tsara su na islamiyya wanda suke gwamu da boko lokaci ya gwamnati ta ba da tallafi musamman gwamnatocin jihohi a duk wanda suka tsara su tsari mai kyau a tallafawa duk wannan hanya ce za a iya karanta da al'umma a kawar da fitina addini babu fitina cikin shi wallahi jahilci ya jawo ake ake shiga cikin wannan fitina to kowa jiji gwamnati shigo ci akalla ta in ta karantar da al'ummata suka tashi mutane ne masu hankali da abubuwa ga su an kau da fitina an ci duk tashi hankali an ci kaurin wannan bala'i da muke to gaskiya yana da goyon baya wajibi a karkato a sa himma kuma ya zan wannan wata dama wani shugaban kasa ya bada sauran makarantu ma da jihohi ke gudanarwa a saka irin wa'annan littattafai don tarbiyya ta gyaru. To bari mu duba wannan wani abu na daban. A shekaru ko in ce a 'yan kwanakin baya shi shugaban ƙasar nan kamun a zaɓe shi ana ta tirar da diko ko ana tunanin cewar idan aka zaɓi wannan shugaba zai zo ne ya musuluntar da wannan ƙasa ko ya kawo shari'a musulunci. To wasu suna ganin kamar tun yanzu tun ba a je ko ina ba har ya sa a sa wannan littafi na addinin musulunci a cikin makarantun sakandare. Wannan bai zama wata hanya ce ta wannan tunanin da suke yi ba ya musuluntar da ƙasar kenan? Wallahi harbi ne kawai, da shuka ne na siyasa, kowa ya san Muhammadu Buhari ba haka ne tunaninsa ba. Kuma ba haka addini ya karanta da mu ba. Tunan mun ka duba tarihin musulunci ai mu ne a tarihi muka fara irin wannan zaman. Musulunci shi ya fara wannan zaman. Mun sani muka duba tarihi garin Madina an waye gari ga musulmin ga tsuntsan wanda masu ba masu addini kafirci suke ga yahudawa ga kuma masu addinin mushaf duk an zanna su an tsara rayuwa da za a zanna duk wannan kaga harbi ne kawai an zanna cikin lumana cikin kwanciyar hankali an yi tsarin yadda za a yi kowa ya yi harkar su ga kuma abubuwa da suka haɗa mu to bare kasar nan ka kasa ce ta kan yarjejeniya muna tsarin mulki muna da constitution to yanzu ka kula yadda aka wata yanzu ba gashi ko hankali shi kwance ba yanzu wa suke mi kyama suna ba da kariyar wanda ba musulun ba sun da sun ga irin aikin da aka zo da can an ta amfani da addini a raba kanmu don aiki zalunci a ƙasa yanzu kuma duk alhamdulillah duk an kai an komo an gano yanzu da ka ga ai lokacin da wannan fitina ta so ai coci ake kai mu hari da niyya a tunzura kiristoci musulmi ne ke kai musu yanzu an waye gari ko masallatai ake kai mu duk cikin ikon Allah dai bai sa mu mun shiga cikin wata fitina ba fiye da waccan da wadda ake yi kaga ashe sai mu gode Allah duk zance ne shi da harbi ake yanzu da ya hau kaga ai sun gano adalci ake so a yi kuma daman da in ka kula tarihin mu mu muka lalata wannan al'amari na mulki zan iya tuna yan shekarun baya can ai su kwanan kananan kabilu na mai su da kan suke fatan cewa mu rike mulki saboda in mun rike sun yadda mu zani adalci za mu yadda kowa ya numfasa ba sa ƙaunar maƙotansu nan na kusa da su a cewa sun karɓi mulki to sun san ba za su fi da daɗi ba a ce kaga mu muka aje manufofi na adalci ka aka waye gari kowa ma yana da zai iya mulki shi ya ja yanzu kasan ta shiga halin ta shiga saboda mun rike wannan turba ko da baya bayan nan ka koma mulki da su tafa a bale wasu sadauna suka yi da mun tsaya a kan inda suka tsaya duk da ma ko kowa mulki babu saboda ko mulki tsawainiya ne mulki wahala ne duk inda za a yi shi a fitar da haƙƙin kowa za a ga wahala ce amma sai aka waye gari mu da hannunmu muka mai da mulki ya zama abun neman duniya abun neman daula abun tara dukiya to aka waye gari su kuma suna ga to ayin haka ne su suna ga sun ji mu to kaga alhamdulillah da wannan dalilin zuwan eh, Muhammadu Buhari kaga da al'amura sun fara canza cewa dai yana so mai da mulkin nan ɗawainiya ce ta al'umma kuma ɗawainiyar ta al'umma ba kowa ne zai yi ba ko gida ne aka yara suka taru za ga cikin hikima ta Allah akwai wanda ke ga shi ne zai iya ɗawainiya tafiyar da gida sai ga yara da kansu natsuwa ne zai iya tafiyar da al'amarin gida bare kuma al'umma bare kasa ma kamar irin Najeriya kaga wancan magana gaskiya harbi ce kuma yanzu gashi da kansa ta fara warwarewa da kanta to a takaice za a iya cewa kenan su kamar al'umma waɗanda suke a karkara ba su da sha'awar su bar 'ya'yansu su tafi makarantun nan na boko ko na zamani wannan sa littafin zai iya jawo hankalinsu su bar 'ya'yansu su dinga zuwa waɗannan makarantu na boko kenan to ni dai kamar da kuka dama dai tunda yanzu da wani ta fara cin ƙarfin gwamnati shi yasa wajibi gwamnati ta raba hannu ga ta makarantun kuma a da tallafi akalla irin wancan makarantu da jama'a ke iya kafa ma kansu a ƙauyaku suna ƙoƙarin su gwama ilimin addini da ilimin boko ka ga za a tallafa musu shi kenan sai ta miƙe tun da gwamnatin yanzu an fara kaiwa an ka kula ka ga dai da ilimin firamare ya kai duk inda kake so kai ilimin na gaskiya sai kuma sai ka shiga makarantu masu zaman kansu to kaga muka duba irin wannan kaga nan tallafi ya shigo ciki kuma kaga wajibi na ji daɗi kaman shi gwamnan sakwato na irin matakin da yake so ya ɗauka shi yana so ƙoƙarin ya hana wannan zirga-zirga da ake ɗiba yara tun suna ƙarana a kai su wani waje matakin da yake duk da gwamnati ba ƙarfi take da shi ba amma matakin da yake ɗauka gaskiya na yaba na ji daɗi yana so lalle lalle ya zan tilas yara a sa su makarantun boko ya zan ko da gwamnati bata iya ɗauka kowanne ba aƙalla wanda ya kasa wanda aka ture su cewa shi ba zai sa dan bai da shi wanda za su iya kuma su su iya yi da kansu to ka ganin ya ɗauko nan tsari gaskiya za mu so a ce ya gana arewa kuma zai taimaka mana masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ƙarshen mu da bakon namu godiya ta musamman ga alhaji aminu abdulfata yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da julie lazarus gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wazan zan miƙewa kai ƙoƙarin neman. To a gaida Yusuf sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. bari mu hara da sakon farko wanda ya fito daga buba mai gora gashuwa zaɓi sanka na gashuwa wanda ce salamu alaikum biyoyi hausa yau zan yi tsokaci ne akan rufe kasuwannin jihar yobe muna roƙon gwamnan jihar ibrahim gaidan ya duba ƙubar da talakawa suka shiga sakamakon rufe kasuwannin gaidan baimari babban gida da garin alkali wallahi talakawa suna shan wahala kuma akwai hatsari a jihar idan aka bar matasa suka ci gaba da zaman kashe wando ibrahim gaidan kai wa allah kai wa annabi ka buɗe kasuwannin domin talakawa su fita neman abinci sai kuma sakon yahuza sahabu ɗan daidai kamba da muhammad bashiru damari da umar bello modibbo wura guriji wanda suka ce ya Allah ka ƙara ba sojojin Najeriya nasarar yakin da suke yi da 'yan ta'addan Boko Haram kuma don Allah jama'a mu ci gaba da yi musu addu'a. Ya kamata 'yan takarar ƙananan hukumomi a jihar Sokoto ku riƙa gudanar da yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana domin ci gaban jihar ku da ma ƙasa baki ɗaya. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. sai kuma sakon isuhun hundi lafaki wanda ya ce ya Allah muna roƙonka ka wargaza mana duk wata ƙungiya da ba ta ƙauna zaman lafiya a ko'ina take a duniya amin Fede buri har wutsayarsa da gwamnan jihar Bauchi ya yi dangane da ɗimbin man da ke ƙarƙashin ƙasa a yankin Arewa wani abin farin ciki ne, amma yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya. Sako daga Adam A. Adam garkuwan matasan jihar Yobe. Assalamu alaikum VOA Hausa, shakka babu maganar gwamnan Bauchi haka take domin kuwa akwai man fetur a arewacin Najeriya kuma muna fatan za a fara haƙo man domin 'yan kudu su daina mana gori. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana. shi kuma hafiz balarabe ku sauce waye tun muke jin ana cewa akwai dimbin arzikin mai a arewa ya kamata gwamnoni masu kishi ku tashi tsaye ku fitarwa da arewa ƙarin martabarta daga ƙarshe sai sakon alhaji garba gwando aleru wanda ya ce jama'ar kasar turkiya allah ya sa ba ku yi zaɓen tumin dare ba to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi tir da harin da ƙungiyar mayakan alshabab da ke somaliya ta kai jiya lahadi a wani otal da ke birnin mogadishu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha biyu ciki har da mai otal ɗin da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa wani abu ne daga waje ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan rasha samfurin jet da ya fadi a masar simirnov ya ce jirgin ya samu mummunan lahani wanda ya hana shi ci gaba da tafiyarsa ga dukkan alamu kace na can da ake yi a najeriya tsakanin mai magana a madadin jama'iyyar apc mai mulki da jama'iyyar pdp mai adawa ya kazance an ruwaito sakataren yada labaran apc na ƙasa lai muhammad na gaya ma pdp cewa auta daina kuka ta sake fasalinta auta dusa shi a siyasance shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya faɗi yau litini cewa ya kamata fa duniya ta mutunta nasarar da jama'iyyar ta adalci da ci gaba ta samu a zaben majalisar dokokin da aka gudanar wanda ya bayyana da cewa zaɓin kwanciyar hankali ne mutanen ƙasar suka yi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban kazakhstan nasrullah nabaryab a yau dinnan litini a rana ta uku ta ziyarar kwanaki hudu da babban jami'in diflomasiyyar amurka din ke yi a yankin tsakiyar asiya shugaba nazarbayev ya ce yana mai godiya saboda goyon baya na dindindin da amurka ke baiwa wuce da kuma bunƙasar tattalin arzikin kazakhstan Kerry wanda ke ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka ta tattalin arziki da tsaro tsakanin Amurka da yankin. Ya kuma gana da ministan harkokin wajen Kazakhstan Ellen Adrisov ranar Lahadi a Uzbekistan. Kerry ya gana da shugabannin ƙasashen biyar da suka kasance cikin tsohuwar tarayyar Soviet. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari mu sake marhaban da gaisuwar ban gajiya ga babban bakonmu Alhaji Faruk M Yabo da kuma Professor Samuel Zalanga da Dr. Usman Bugaje, Dr. Usman Muhammad, Mr. Shamaki Gad Peter da kuma Hajiya Naja'atu Muhammad da suka gabatar da kasidu a taron mu na zumunta a nan Washington DC da fata za su koma gidajen su lafiya. yanzu a madadin ni da ibrahim ka almasi garba da dudi leather gresham da kuma bakin namu dr usman muhammad da kuma gad shamaki da ke tare da mu yanzu haka a dakin watsa shirye-shirye za mu yi sallama da ku sai kuma mu ba halima jimrau da jamila fage dama domin gabatar da shirinmu na gaba wato shirin yau da gobe musamman domin matasa da alheri